jama'a assalamu alaikum a makon jiya muka fara batun yadda ake yaudarar mutane ana karɓe musu kuɗaɗe da sunan za a samar musu da aiki wannan kuwa yana da nasaba da mummunar matsalar rashin aikin yi da ake fama da ita a najeriya batun da muka faro a makon na jiya ya shafi karyar samar da aiki ga wasu mutane a hukumar ayyukan shige da ficen baƙi ta Najeriya, wato immigration, a shekara ta 2014, inda har aka kashe mutane da yawa a wuraren da aka gudanar da wannan aiki na tacewa a Najeriya. Tun kafin a karɓi kuɗaɗen nasu, Malam Yahuza Ibrahim da ke yi mana bayanin abubuwan da suka faru ya ce an ba su tabbacin cewar idan ma ba a samu aikin ba to za a maida musu da kuɗaɗensu ko kwabo ba zai ciwon kai ba. Wato idan ka duba za a iya cewa wancan lokaci da aka nemi wancan aikin har ma mutuwa da yawa matasa sun yi a nan filin wasa na abuja eh, wannan ya nuna aikin ya lalace ne a lokacin kuma ba ma ɗauki aiki a lokacin ba duk da haka kuna bi kuna da wani haƙƙi da ya dace a baku eh to tunda mun ɗauki kuɗinmu mun basu kan wancan za a samu wancan aiki aiki ya zo ba sun ba kuma mun yi alƙawarin za su maido kuɗin nan ba su maido su ba kaga kenan haƙƙin mu a kansu shine wannan kuɗi da muka ɗauka muka basu don nema mana wannan aiki aiki ya zo bai samu ba muka tunda a lokacin muka fara masa magana suka nuna cewa suna da hanya da yawa za a iya samu ko ba shi ba har kawo yanzu aikin nan bai samu ba shine muka yanke ƙaunar cewa to a ba mu kuɗinmu a ba mu kawai tunda aiki bai samu ba a ya riga ya zama ƙarya ya zama yaudara sun zama macuta sun zama maciya amana ƙasa mu kuma sun riga tun lokacin sun riga sun tilasta mana hakan kamar yadda na faɗi wanda ya kwashe waɗancan shekaru ya gama makaranta kuma yana fafutukan neman aikin nan a kamar sanin kowa ne cewa a najeriya kana iya gama makaranta da shekara goma ma kana zaune kana neman aikin nan wani saboda yana da hanya ko kuma wani ya tsaya mai ya gama bana kahin ma ya gama ofashi ta je hannun shi to irin waɗancan abubuwan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka tilasta mu na an sa masa bukatar su to duk da haka sai gashi haƙa bata kai ga bata cimma ruwa ba waɗannan mutane azzalumai ne mayaudara ne yan damfara ne shi yasa muka zo mu tallata su gwamnati ta kama su irin wannan abubuwa da suke ba abin da ya kashe najeriya irin shi duk irinsu su ne suka kawo matsalolin da muke ciki a najeriya suna da kuma yawa cikin al'umma amma su tunda asirinsu ya tono shi yasa muka zo don mu gaya wa duniya cewa ga halin da waɗannan mutane suke ciki kuma wani abin mamaki a ciki har akwai wanda yake babban ma'aikacin gwamnati ne ya kai matsayin odita a ministry of education nan fita da sakatariya ofis ɗin shi yana sakan fulo shi in ka bi shi sanda ya samu aikin kwabo bai bada ba amma ya zo mu ya tilasta mana wannan wannan abu saboda ya sa kishin ya sa ya kinin cewa sai ya yi cuta zai rayu kuna da tabbacin har yanzu yana ci gaba da aikin gwamnati har yanzu yana aikin gwamnati odita ne karewa ma shi sai daga baya muka tabbatar da cewa shi alhaji lawan din shi wannan aminu abubakar wanda yake aikin minister education yana yi musu hanya ta sayan kayan option in za a makarantun gwamnati wannan shi ne babban dalilin da shi lau ya dogara da shi wanda baya son ya kai mu ga aminu don mu anshi kuɗinmu ya kullun yake yi mana kwana kullun yake yi mana kwana to bisa wannan dalili ne yasa baya son ya je ya kai mu gare shi shi kuma in mun zo wajen shi yau in ya gaya mana magana ta gobe sai ta bambanta a kosan da muka fara maganar mai da wannan kuɗin ta ruwan sanyi tsakaninmu da shi tun da ya ba da dubu arba'in yau sama da wata biyu kenan bai ƙara ba da kokobo ba kuma shi sanda ya ɗauki alkawarin cewa bayan sati ɗaya zai sake ba da kamar haka bayan wani satin zai sake ba da kamar haka da haka haɗa satal tunda ya san shi ya anshi waɗannan kuɗi kuma ya je ya kai su ya zama shi ne eh, hanya kenan ya yi mana wannan alkawarin tunda ya alkawarin abin ya zama tatsun ne gizo da kuɗi kullum magana ba ta cika kullum magana ba ta cika to mun yi iyaka haƙurin da zami shi yasa muke koke kuma muke roƙon cewa hukumomin da abin ya shafa su sa baki su taimake mu akan waɗannan mutane a taimaki makasa baki ɗaya tunda kame su ko kuma kame su akan wannan al'amari ba mu kawai aka taimaka ba ƙasa aka taimaka don allah kaɗai san illar da suke makasa idan aka neme ku za ku iya ba da shaidar duk inda waɗannan mutane suke za mu iya ba da shaida inda suke kamar shi aminu a ministry of education yake shi alhaji lawan mun san inda yake zaune duk wuraren da yake zama mun sani sannan kuma ƙarin shaida ko kuɗin da ya bada ni ba hannu da hannu ya bani ba wasu mutanen da ya turo suka bani haƙuri kan magana kada in kai shi a hukuma su ya ba kuɗin hannu da hannu sannan suka zo suka bani a muna ci gaba da jin bayanin su inda mutanen nan suke shi alhaji lawan yana zaune a airport junction amma mutumin makodi ne jihar benue ke jihar benue can yake da zama da iyalan shi amma nan abuja nan yake harkokin shi kamar yadda na faɗi yana suna hurka option ne na gwamnati karkashin ministry of education ina son yi wata tambaya shin waɗannan kuɗi da ya fara bayarwa ya je wajen shi wancan jami'i na hukumar eh, ilimin ne ya karɓo kaɗan daga ciki aka yarjejeniya ko kuma daga aljihun sai ba to ni dai abin da ya gaya mana daga aljihun shi ne ya bada ba ya je ya karɓo ba ne abin da ya gaya mana kenan daga aljihun shi ne ya bada waɗannan kuɗi da allah mu yi haƙuri za a yi sace to tun da aka yi wancan alƙawari yanzu an ta san ma wata biyu bai sake bada komai ba in an gan shi yau ba a ganin shi gobe in an gan shi yau ba a ganin shi gobe yau ya ce yana kalaba ya je sayan kaya jibi ya ce yana kano haka yake ta yi mana yawo da hankali wannan al'amari shi yasa muke kira ga hukuma da duk abubuwan yadda da muke kira ga hukumomin da abin ya shafa da su yi wa Allah su sa baki ga wannan al'amari a kama waɗannan ɓata gari a hukunta su shin kama su ko kuke so a yi in an kama ya wadatar da ku ko kuna so sauran canjin ku ya fito eto eh mu tsakani ga Allah muna buƙatar sauran canjin mu ya fito saboda wannan sauran canji mafi akasari mu da ɗiyan talakawa ne kuma Allah kaɗai san yadda muka yi muka haɗa waɗannan kuɗi muka basu tsakani ga Allah muna buƙatar canjin mu ya hito shi yasa muke kira da babban murya a hukumomin su shiga su taimaka mana a kwatan mana mu a hannun waɗannan mutane in ya so sauran laifin da suka yi wa ƙasa kuma ya rage tsakanin su da hukumomin da abin ya shafa shin kun yi yunkurin neman eh, ita wannan hukuma ta immigration musamman ma karkashin shi wannan shugaban muhammad baban daidai dinnan ku faɗa masa halin da ake ciki to iyaka kokarin da za mu dan mu gan shi mun yi amma ba mu samu ganin shi ba saboda ba mu da cikakka hanyar da za mu je mu gan shi kai tsaye tsakani ga Allah ba mu samu ganin shi ba amma da za ku so ku gan shi inda za mu gan shi za mu iya za mu so mu gan shi mu yi mai bayani halin da ke tafiya na wannan bata gari suna amfani da hukuma shi suna cutar jama'a a matsayin za su sama masu aiki a ƙarƙashinta suna cutar jama'a in ma bai san da hakan ba to mu sai mu sanar da shi ya san da hakan cewa to waɗannan mutaba ta gari ga abin da ke tahiya kuma da hukumar shi suke ƙarya tunda mu ko da suka zo ko da muka yi magana da shi alhaji lawan dama magana da ya mana cewa a hukumar immigration ne suke da wannan alfarma duk da wannan alfarma da ya gaya mana ba wai ta yanzu ba ce abu ne tun lokacin tsoho gwamnati ta goodluck abin ya abu abin da suka nuna mana kenan amma har kawo yanzu Abin bai tabbata ba kuma kudin namu masa dawo kuma kamar shi wannan shugaba na yanzu ba mu samu ganin shi ba shi wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ba mu matsala ko ya kawo mana tangarɗa cewa ba mu samu ganin shi wannan shugaban hukumar immigration na yanzu ba. Yahuza Ibrahim da waɗanda aka karɓi kuɗaɗen nasu ba su kaɗai ne irin wannan abu yake shafa ba. Akwai dubun dubatan mutane a Najeriya da ke shiga cikin wannan tarko a yanzu haka. To amma su irin waɗannan da suke ba da kuɗaɗe domin a samar musu da aiki su kansu ba kare doka suke yi ba. Domin ai ya kamata su san cewar cin hanci suke bayarwa domin a ɗauke su ta bayan gida. A kasance da mu a shiri na gaba domin jin bayanin Yahuza kan wannan da kuma hirarsu ta wayar tarho da wanda ya karɓi kuɗaɗen nasu. A kasance lafiya.